kun ji kwana biyu na yi shiru ko na ji tsoron ku ne na daina magana ba zan fasa faɗa muku gaskiya ba wannan yar kwakule kwakule ne ya kamata ku daina shi ku ringa neman yan uwanku mata kuna lesbian har kina kakkama yar uwarki mace kina rungume ta kina kakkama ta duniya kina sa hoton ta status duniya tana gani da sunan kuma wai wai kuna lesbian ba ku ma jin kunya, abin ku kuna lesbian ina wani daɗi tsakanin ki da mace da mace babu wani daɗi a tsakanin ku wai a ce mace tana neman mace wa har kuna jin daɗi kuna ma har kuna yin aure ku kuna jin daɗi babu wani daɗi babban abin da ya kamata ku yi ku yi aure ku rufe ku rufa ma kanku asiri ba ku zauna kuna rungume a kan titi ba ko kuna lesbian har kina kishi in kin ga an sa hoton wata a status ko wani abu ki ringa kishi sabida dama in kika ga mutum yana irin wannan abu dama kina yin lesbian din ne shi sa kike jin haushi an saka hoton wata a status ba a saka naki ba har ki ringa jin haushi ko to wallahi ku ji tsoron Allah ina tausaya muku ku ji tsoron Allah za ku mutu kuma za ku aure ku aihu ina gani in kuna da rabo kenan tunda abun ya riga ya zama ruwan dare zan da barka ku da waraka wato malama zindin ke magana ta fatima yau zan yi magana akan maza ne kusan ma'anar maka su duk ba kusan maka su duk ba ko to yau zan gaya muku ma'anar maka su duk ma'anar maka su duk shine maza masu neman mata su ne yau wancan gobe su ne can jifu su ne can gati su ne can ba sa iya tsayawa mace ɗaya to wato shi muke nufi da maka su duk da yaren mu fa <laughs> da yaren mu abin ya na san daga yau ko ba ta ko namiji ko namiji cika ta ce maka su duk wato abin da ake nufi kenan wato duk ya bi su da layi duk wacce ta zo ya maka mata wato zindin kenan <laughs> da Allah musamman su ne mu mata dan Allah ku rage mata bai da